Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je. saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina mu je matasa. idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata shirin ya tattauna a kan yadda wasu iyaye ke amfani da kuɗi wajen saya wa 'ya'yansu nasarar jarabawa sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani sunana hadiza kyari abubakar wanda aka taba nadawa shugaban hukumar jarabawa ta kammala sakandare a nigeria wato neco ya aza alhakin wannan lamari kan cin hanci da rashawa wakilinmu nasiru adamu alikaya ya hira da shi kan illar saya wa yara jarabawa da wasu iyaye ke yi ga kuma yadda ya amsa to abun mamaki ne a ce yau a ce a bangaren abu na ilimi a ce za a yi jarabawa a ɗau tsawon lokaci a gurare da ake kafa na rubuta jaraba a ce kullum duk irin mutanen da suka rubuta jaraba a wannan gun sai sun ci jaraba. kai ka tabbatar baka buƙatar wani bayani na daban a tabbatar maka cewa wani abu ne yake faruwa kuma ma da tabbaci a gurin wasu da suka san irin abubuwan da suke faruwa wannan gurare cewa ana wasu abubuwa yara na ba da kuɗi a ƙasan nan an kai yaro ba zai ma je gun da ake rubuta jarabawa ba yana zaune a garin su zai ɗauki kuɗi ya tura ya tura hoto da sauran abubuwan da ya kamata a ce an masa rajista an tabbatar an tantance shi za a yi jarabawan bai je ba a rubuta jarabawan a masa ta wasu hanyoyi a turo masa akan ya ci kuma da wannan jaraban zai ɗauki kansa ya je jami'a ya kware akan wani fanni da ya shafi rayuwar al'umma ko rayuwar kasa ko tattalin arzikinta ko wani abu na ci gabanta to ta ina za ka samu inganci na wani al'amura na kasa a matsayinta na abu mai gudana da ake tsammanin za ta tarbiyyatar da irin waɗannan mutane zama su ne shugabannin gobe idan suka samu kansu tun daga makaranta ga yadda suka taso idan suka samu kansu a wani matsayi na shugabanci me kake tsammani shi yasa al'ummar ta ɗauko rugujewa banda da Allah ya kawo mana sauki duk da yake dai an samu canji amma shi ma ba irin yadda duk mutane suke tsammanin daga lokacin da aka same zuwa yanzu za a kai ga inda a gaci ba saboda me ire-iren waɗannan mutane da suka yi sama da faɗi da katutu da kan cin hanci da rashawa da almundana akan al'amuran al'umma suna nan abun mamaki shine da zuwar gwamnatin nan da ba a samu da wuri aka kakkaɓe hannunsu da wuri-wuri to ina tabbatar maka da abubuwa sun yi nisa da ba a samu taɓarɓarewar al'amura zuwa yanzu ba da zagon ƙasa da sama da faɗi da ake yana yakan cin hanci da rashawa tana bin sa tana sa har aka samu kai inda ake ciki yanzu da ba a kawo ga yanzu ba a sadiq in ka duba kusan za a iya cewa in har za a biya kuɗi a ci jarabawa a wasu cibiyoyin jarabawa ya nuna waɗannan ɗalibai fa tun daga koyarwa sakandare watakila ba su da malamai ne mai kyau ko ko ba su da malamai masu kyau waɗanda suke koya musu ne yadda ya dace. Eh to ai al'amarin shine ai abun ya a kai matuka amma duk da haka kamar yadda ake faɗan ai ana samun wasu ɗin ba irin wannan gurin suka je ba kuma suna ci za ka samu a ƙauye ma wani ya je ya ci amma sai aka ce ma ga wani gu a lagos ga irinsa a inugu ga irinsa a ibadan ga sa a wani gu ko a arewa za a iya samu ban sani ba kanin suka don komi to sai a ce maka wannan wasu gurare na musamman na san cewa abubuwa sun tabarbare daga kan malaman zuwa ɗalibai da irin abubuwan da suke faruwa tsakanin malamai ma maza da 'ya mata da suke makaranta tsakanin ma samari ɗin da malamansu wanda ɗalibi zai ba da wani abu na cin hanci da rashawa a masa wani abu ko daga ɗaga mar kafa wani abu duk wannan akwai shi amma lalacewan ya kai ya zama a zahiranci an san wai da wasu gurare na musamman wanda in har yaro ya tabbatar ya samu rajista a wannan gurin ya biye rajista a wannan gurin aka ce nan ne ainihin cibiyar inda zai rubuta jarabawa zai yi wuya ka samu mutum ɗaya faɗi a cikin da suka rubuta jarabawa kun bayan sun cin ba ma ci haka kawai ba a'a kusan abin da ake cewa cin kaca ga yaro ya fito da ainihin ainihin mataki na ɗaya na ɗaya na ɗaya duk jarabawa da yi in ka zo ka da shi kuna magana ya maka bahasi guda ɗaya a turanci kai a hausa ma wallahi wani ba zai rubuta maka bahasi ba a rubutu da hausa bare a turanci bare a ce wani abu na bangaren kimiyya ko wani fasaha ko makamantan su ka same shi a ciki kuma wannan shine wanda wannan jarabawan za a kai shi je shiga jami'a a jami'an ma haka zai ta tafiya da irin wannan al'amura na cin hanci da rashawa da su ne zaka samu suka zama sun yi katutu su ne waɗanda suke kawai ɗalibai da suke shiga irin ƙungiyoyin asiri da dole dole ɗaliban ma sun zama wa malamai ma wani abun barazana na dole sai an ba su ci jarabawa su fito da wannan jarabawa su zo su mai yiwa kuma dama da yawa daga cinsu su ƴaƴan wasu ne wanda suke da hannu da shuni a cikin gwamnati dole a ɗauke su aiki to waɗannan suka samu kansu za su zama su ne suke shiga layin jagorancin al'umma a matsayin su na manyan gobe to me kake tunanin zai faru shi yasa kasar ta samu kanta irin abu da take ciki a sadikin wannan labari tun da ka san da zamansa ne ko sai da wannan gwamnati ta ci nasara ka zo a sabuwar gwamnati sannan ka fara samun labarin cewa ana da irin waɗannan cibiyoyi wallahi wannan abu abu ne wanda ya jima dan ba wai sai na kama maka suna ba ni wani abu ya taɓa faruwa da ni abun takaici wanda na jima ina mamakin sa ina zaune mutum ya ɗauko ɗansa ya zo ya sami a gida akan ɗansa zai rubuta jarabawa kuma an yi alkawari in dai a wannan gun zai rubuta jarabawa zai ci jarabawa nan ba matsala amma akwai kuɗi da aka ce tura dubu kaza yana neman ni in ba da guduma wallahi nake ga abun ya ban mamaki na duba mutumin nan na auna shi na san shi a cikin al'umma mutum ne wanda yake ana ganin sa ɗaya daga cikin manyan mutane masu kima da mutunci a ciki na zaunar da shi na ce wallahi ni wannan abu naka ya ban mamaki don yadda na dauke ka da yayi nisa amma wannan abu ya ban mamaki ko mutuncin ka zube kuma ina baka shawara ka bar yaron nan ya rubuta jarabawa an ya faɗi ya sake yi ya yi karatu ya rubuta jarabawa in ka goyi bayan haka ko da an yi shi a ɓoye wani yayi me za a biya abin ya kuma wani irin tarbiyya ka bashi tun daga yanzu kai ka goyi bayan sa irin wannan. to masu sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe ku kasance da shirin ina za mu je matasa don jin ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma mu Nasiru Adamu El Hikaya da Julie lagos question da ta haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. a gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya mace. masu sauraro. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata wa 'ya'yan kishiya ko 'ya'yan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu kafin lokaci ya cin mana. To a yau za mu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala. a sauraro lafiya. Azabar da ake yi wa yara ta yi yawa. Mm. Wallahi akwai matar da ta sunan mun suna ji a ta na ta kashe ya ai dan baki bani na yi landin kamar na koro bayanin na da ne, wanda dakin bani na je inda bani kowane bangare yana da nashi rawar da yake takawa. ba bangaren mace kawai ba mm. ta kanta society akwai ruwan din da ya kamata ta yi kawai na so ne in ba abin da ya domin mutane kake yi wa magana sai a cikin a farko shimfiɗa ta na mm. ce miki duk tukan ki da kika akan layi kike ba ni da ja mm. illa ka ce zan yi da faɗaɗawa. Kaci na injin ɗauko ina magana ne bangaren mata. to kuma na zo kan magana ki ta ce ina magana a kan cewa ita da ishe ta ba ma ballan ta na ta ba wani to tun da wannan sai magana ta ki ta zo sai mai kokarin imani wata kasan in ta yi ta shiyarin da wani ma Allah zai ba ta lada in ta rike ɗanta ta rike ɗan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta a kan tarbiyya daga gidan da ka fito na iyayenta ba ta ga wannan kyashin da muguntar ba hmm. sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan za ta san cewa in na taimaka dan wani ya karatu ɗana na taimakawa karshe Allah zai buɗa min idan na ciyar da ɗan wani ni ma Allah zai ciyar da ɗana a inda ba na na to kin ga umma ta ga practically a gidansa ana yi ba in ba tarbiyya ba ce komin ilimin ka wata ba za ka iya aikata shi to ballantana kyautayi koyarsa ake yi ko mu so ko mu ana so gada kuma ana koya idan kin taso gidanku ana sadakar abinci ana bayarwa gidanku ba sa kongo to ke ma inda kika je za ki yarwar da kuma abinci mun san wannan idan kuma gidanku inda aka ba abinci mahimmanci ne kap kap kap kap ake yin shi to inda kika je ke ma wannan abin za ki je ki ɗauki to kin ga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai kake da laifi ba kin ga anan iyayenta da za su yi tarbiyya sun shigo ne a tsakin tumata gaba daya sannan society ma ya kamata su play role ta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa su ma bangaren malamai ne dole su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da muke yi hirar nan da muke tattaunawa da a yanzu mm. shi ma faɗakarwa ne waɗanda aka samu suka ji wani anda za a samu wasu wanda za su yi amfani da shi sannan a daɗa zabura ga mutane akan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin kesu ko in ce mun san cewa muna yin kesis kuma ko ba ka zuwa kotu a matsayinka na mace ka san 'ya'yan da uwarsu ba ta gidan ubansu mm. kan titi ba da ran suke nutsuwar su ma daban ta ba haɗa su da nutsuwar da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara ɗan da yake da uwa a kusa da shi nutsuwarsa daban take da ɗan da ba shi da uwa a gidan babansa ɗan da ba shi da baba a gidan babansa a firgice yake saboda babu ƙauna babu aminci sannan bai kan kyautayi ba ba zan taɓa manta ba wata mun je wani taro na marayu da wa'azi sai na kirawo yara ina magana sun ce ni kafin in fara musu jawabi waɗannan marayu sai na babba su alawa da na ba su alawa sai na zauna a tabarma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce min kafin in fara bayani ignoring duk mutanen da suke tare da shi sai ya ce min ke ma kina da 'ya'ya kana na kalle ki sai na ce in eh, sai ce in kwanta a cinye ki na ce kwanta sai kwanta sai na shafa kansa biyu imajin yaron nan bacci ya cinye ta a matsayin ki na uwa za ki iya tunanin abubuwa da yawa game da wannan yaron duk da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai zo ciki ya nemi ta wani ba amma abin ya baki tausayi ya ba tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi tunanin ashe lalle da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa maraya mu shafa kan maraya to a shi lalle ko kan da kin ga barista wannan wannan wannan bayanin naki sai hmm. nomin ne kuma da wani bayani wanda nake son shi na mu kalle shi wani Allah saboda ni a fahimta ta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da ni da mai kira a kan gabar amma ina san ko da yanayin lokaci wata ni mm. mutum fakta da na gani ta wanda yake ga irin wannan su kansu magidanta saboda akwai wata manya da na yi kaunin a cross da ina mm. wacce ta so take ita an mm. dole so take an kashe mata aurenta nace akan a kan mata da yawa irin dai abubuwa ne fasu ya dindanta daga ƙarshe da take gaya mm. min labarin ta take cewa idan baki kashe min aure na ba zan iya ke fadawa cikin fushin Allah da kuma in jefa kaina cikin abin da zan jawo kaina wata rayuwar da ban san irin ta ba nake ni take mijin shi ya haima zumar abin da nake so mu hannu shayi da nake so na faɗa wata gaba ne da mm, mu mm. kalle su kan lokaci ya hana mu shi ne gaban da maza da kansu suke kwantar wato suke taimaka wa mata wajen zuciyar su ta kekashe wajen zuciyarsu ta sa imanin su ya tafi tun da daman Allah ya cuta su a tunani da wasu abubuwa fiye da mako. Mun san da Allah halittu na miji ba da shi halittu na kafa shi ya cuta shi hmm. to yanzu abin da nake so a nan shine ita ɗaya biyu Allah ya azurta ta da shi mata sai dangi da iya aka dinga tafiya haihuwar mata tafiya idan ciwon ne ya auri wata tana zuwa cikin ikon Allah wannan ta haifi ɗa namiji wallahi ko da mana cewa ya ɗauki kwan duniya da tunaninsa da wani abinsa ya karkata kamfaninsa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai mm. akauntinsa da wasu abubuwa daga karshe akwai sanda kake ce mun barista kwana na ne idan na zo zan kwana a ɗakin mijina sai ce mun yau shi da babansa zai kwana a kan kirjinsa sai haka zai kore ni daga ɗakinsa ƴaƴa na kuwa sai tunanin anya wannan ubansu ne to kin ga anan banda maza da suke sauyi misali yanayin wadata duk da Allah ke su shi ya sai dai gwargwadon amma ba ki da gangan yaƙi wanda wannan zai sa mace dole ta samu kanta duk da ba muna wai ba wa mace uzuri ta yi hakan ba ne amma muna so maza su duba su kalli su ki sa ido a kan gidajen su wallahi matan nan take in na kalli dan nan sai in ji kamar in shaƙe shi in na kalli dan nan sai in ji kamar in halaka shi ni ƴaƴa na ba ƴaƴa bane take nayi mai kuka nayi mai kuka yanda kika san to kin ga anan maza da suka su ne kawama take hannun su maza da Allah ya ce musu su ne arrijalu kawamu da adan nisa Allah ya ce musu arrijalu na daraja to su ma suna da niyyar gudunmawa da suke bayarwa wajen ƙetacewar zuciyar mata da kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai in namiji yana dubawa yawanci ana yin abin maza ba su sani ba gaskiya ne barista amina dama ina da niyya in gangaro kan wannan in ma gaba da bangaren mace to ai ai ko ne miki shara barista aisha sai ki kora malama babu komai babu komai shi isa shi magana ni da ke din ta fi haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a a kasar hausa muna da wani tsari mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara wani tsari ne mara kyau a kasar hausa aure akan mani mutukar ba a ne aure daga babin maniji ba to duk wata matsala a domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rigimar ɗaya rigimar mace da mijinta ita kaɗai rigimar mugunta Wato kina nufi ya kamata ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai kafin ya ce zai yi aure balle ma ya ce zai kara. Yes. criteria ɗin ƙarin aure a musulunci wadata ne wanda wanda ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi kan kanshi auren farin mm. annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yi manista ta kumun ba'a mm. idan ka sami kwan ba'a ita wannan ba'a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta akan muhalli ciyarwa shayarwa wannan mm. kusan ba a nan filin kawai ba mm. akwai maganar tsarin ilimi a ciki mm. akwai maganar duk sanda ciwon ɗaya ya tashi kana da kuɗin da zaka kula da shi akwai maganar ciki da goyo ta wannan financial ability ɗinka na aure ba a ka kwabar waɗannan idan ba ka da tartibiyar da sana'a da za a yi waɗannan to fa aure yana nan a babin maniji wanda al'ada ce a kasar hausa mm. da mutum ya dan fara samun tarihiyar ko bana sun a ta sauye ke kawai sai a ce a yi masa aure na knowing cewa wannan ba sana'a ce da za ta iya rike masa aure ba sau da yawa idan mu mata da muka fahimta muna magana sai a fara mana tunanin feminism ne a'a hmm. muna magana on behalf of mata ne da mu hmm. mata ne hmm. to amma idan ka ce feminism ne must you always be talking from the masculinism side wato <laughs> to ana tilas masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe don ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni aisha mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'asalam. kuma kaɗan daga cikin ɗimfin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum sahin Hausa na murya Amurka. Mai magana ɗan kaka CO mai gado da katifa kowar kanawa karamar hukumar Gezawa jihar Kano a Najeriya. sayan Hausa na murya Amurka ku gaya shugabanninmu a fi sabilillah hana talaka sana'a wanda ba shi da cin yau ba shi da na gobe alhali gwamnati ba wani abu za ta ba ba a gaskiya zalunci ne fi sabilillahi domin gwamnati an kare ka daga wata cuta ta koroma to fi sabilillahi an haɗa ka kuma da bala'i na yunwa wanda ike ita ma kuma za ta iya ma illa na tabbatar duk wani taimako da ake kirarin za a yi wallahi a talakawa Najeriya na tsakani ga Allah kashi can cikin ɗari ba samu za su yi ba. Assalamu alaikum murya Amurka mai magana abun didi bunza bunza lokal gamman jihar Kebbi Najeriya yana kira ga gwamnatin tarayya ma'ana gwamnatin jihar Muhammadu Buhari likitocin da za a kawo daga China gaskiya ya kamata. Ah, Assalamu alaikum magana malam malam mai malam hula gullo. Ina wa al'ummar musulmi wanda suka sami dokar tun da cewa ina a Najeriya jirage Allah kawo sauƙinta. kuma wannan ma za sa yi su yi yi biyayya ga wannan doka ita kuma gwamnati ya sa wa dukkan al'umma jihar ta doka to da Allah ta kai kowanne mai gida abincin da zai shi adadin wannan kwanakan a jinsa domin an hana shi neman abinci ko ba kai masa abincin nan ba domin duk ko akuya kika ɗauke ta baka za abincin ba to in dai kame mata to a yi mutu ne na ta mu kai ta da ta hukumomi ya taimaka suka yi dukkan wuyan da suka samu su sai abinci har gidansu. Assalamu alaikum biyu Hausa na Muhammad Sani babban ramin Mashegu Local Government ta Allah biyu yana kira gare ku taimaka min ku isar da sakona zuwa ga mutanen Niger a baki daya. to mutanen naija tun daga ma'aikatan ga gabaki ɗaya da al'umman naija ma gabaki ɗaya sani tarihi ne ya maimaita kanshi kuma dangance da tafiyar mulkin naija tarihi ne wanda ya maimaita kanshi game da mulkin naija State macen ɗa ya gadi mahaifin shi kuma kyan ya gadi mahaifin shi da haka mutanen naija sako ne zuwa gare ku Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Da magana Yusuf zuka mai laida gwalalo a jihar Bauchi. Ina kira ga ministan agajin gaggawa ta Najeriya, Sadiya Umar Faruk. Idan za a tallafawa al'ummar da zirga-zirgar bar ta hana su zagayawa a Najeriya. Yana da kyau ta duba waɗanda ya kamata a tallafawa. saboda akwai lokacin da za a ba da tallafin kuma tallafin ba zai je hannun wanda ya kamata a bashi ba tallaka bai san ana yi ba da fatan sadiya umar faruk za ta tantance kuma ta bi ka'ida inda wannan tallafi zai samu talaka tashi lafiya daga yusuf bazuka mai laida gwalalo jihar bauchi Assalamu alaikum biyu Hausa sunana Muhammad Sani babban mu mashigo kala gwamnan Niger State. Don Allah biyu yana neman alfarma ku isar min da zakuna ga mai girma shugaban kasa Muhammad Buhari da kuma Abdullahi Garba mai sola wanda aka fi sani mai sola na Zansi jihar Niger da kuma sanatan mu Sahada Abdullahi kasar Bargu sanata na Zorsi na jihar naija don Allah don zatin Allah su tausaya mana kungilar hanyar mu da aka bayar daga kwantagwar zuwa makera ta tsaya cik kai hatta kai masu aikin ma gaba ɗaya sun kwashe kayan su yanzu ko kusa wadda ta aiki su babu ita taurin komai da komai an kwashe kuma ga sun tone garuruwan mutane da yawa wanda ruwa na ai musu Allah mai dimbin yawa don Allah muna neman alfarma ga waɗanda mutanen mutum uku dan zakan Allah don tsoron Allah su sa bakin su don Allah a tausaya a zuwa ci gaba da wannan aiki saboda talakawa yankin suna cikin wahala ta hanya ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger kuma za su iya sauraron mu a tashar voa africa a kan mita 200.5 sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri kaɗe-kaɗe da labarai